لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci da amincin da tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam yinan na azai shi da ni ko ya Ramadan 1436 kalenda Nigeria da ne ya tafi guta ta yin sa guta ba 2015 kalenda miladiya ne mai katon mafari da katon littafin risalatun fi jima'i tabi'iyya ya shekul allamatul faqih muhammad ibn salih al-usaymin rahimahullahu ta'ala kafin littafin na legan lokaci da wani jijin kakayin nan. Mm. ndoci da rekodin ndoci biya amma yanin na cin na sukun from time to time gafe bauchi ci mai bane matsalar dima'u na na matsalu yau na da muhimmanci sarauni nan ya e ba da bukata ya e bu alaku da yi nuni tashi ya mm. e zutu tuba inu ya zuga tsobu ma ya zu ya inu ya zuga ya ini ma inu ji salla inu ga di salla ma inu fi azun inu ga fi azun ma ɓatan lulaban matsalar nan imi ọ̀tọ́ bẹ̀ títà àṣíwí mọ́ ohun tó dẹ̀ bukatu mọ́ ẹwẹ́ kí ibo matsalayen bara a turashin kó wọn ajin ba aliya ni kowon alajin ba aliya ko matsalayen kowai ba a tọ ba wi kashin wa mọ́ yẹ mọ́ kawai kashin náà matsalayen mutum ya fi azu kai wa fi azu yawon wa kashi sallah kashin ya ji sallah ba ta ne kí lulala makiyo lalaban matsala nan matsala yake wuyaji idaji nan ba ta da shi lalaban kyau lalaban matsala nan baba mutu ke je bukata ni na je mun ebe ka kuna waye gangi ga asallaji gaji asallaji kwa zurfe da sauransu nan le gun lalaban matsala nan egiwa shishi su kwaye ma udan a ga amuru ba ya ce wọn

problem ga jama ko ba san ga jama dan gani be zaka zai bi da asibiti e bu be da yawo de be sai roji ko kuwa yan yan waje mu da yan na jibe ne wale ga mas'ala ji shi wannan shi dai ya zanwa da kiyo wande ya duna Allah ya sa mu dace من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Manga ga bismillah ya ce da suna ya ce ce ar-rahman ya turama ya ni muke mumini to kafiri bai wani ko ar-rahim ya suna ga ni mulaƙe mumini jire fun ya alkiyami na wa kana bil na rahima wale ga daga babon nan ne lauga suna ya ce shi dokun allahu ar-rahman ar-rahim suna shi ya ce cin gadon ko da suna na jike ne bo lillahi lasma'ul husna fad'uhu liha daga babon na wale ga ya gane zan wace ga ya gukin ni kai babu ga sai ci biyu sunan ni ke ga gai Allah na miki fata ne sifatu na wale ga ya ga wuce wale ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya samu dace mun ga alhamdulillah ba fata da tabbata Allah nahmaduhu ya je ya sai ci wa nasta'inuhu ya wa taimako biyo su ya wa gafara biyo wannan tubu ilayya ji tuba lo ba sai ci wannan a'udhu billahi min shururi anfusina ya ba ta rilu ba tuyi daga shirin yanci ta ci bo ni sai ya ake amali na da ya tun da shi yi man ya hadihi Allah zana tuyi ci ya ba na fala mudilla la za da wani yi wana wa man yudlil na magadi na fala hadiya lahu zan da wani ba wani ga ya tuyi ci bana wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la bijirike da da zai zabuta bi gaskiya na sai Allah a madina gafu bacina wa shahadu anna muhammadan abuduhu majikida a nin muhammadu wuce ya ce ci yawon rasulu mai tuciuna sallallahu alaihi ce jan salatu alaihi muhammad wa ala alihi da zamiuji wa ashabihi da sahabiuji wa man ahun bi ihsanin da zai lami ta bi bolo-bolo ila yau mitin haɓe fa'al kiyami na wasallama taslima gan bi aminci na dokunan wale ya zo suje ya buya tsaye ci ya bana nima na tsaye ci jiyayi na waye ba wa in ta ta'uddoni a matallahi la tusuha sai ci maga washkuru ne a zukurku washkuru ne wala e ifami ya faye mai jin yabo ya mai ma ci mana bugan da ni ba yi wa taimakon nan da sai ce mana sai ce iyaka na budu wa iyaka nasta'in gwai gaye jibuta gwai maga yawa taimako bayan annabi gai zasta ta fasta in billah wa ga wa taimako wa taimako nan da sai ce yi mai fi ba gafari ba sai ce sai ga kuntu tafiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa kuntu min istaghfiru rabbakum wa ghafara libatiyati innahu kana ghaffara lillati tuci wa fabese yursilu samaa alaykum midrara wa banin ay ya daga sama ko ìrìnsẹ̀ sọ àlékún mi dọ̀rọ̀ wọ́n mi dídí kùn bí àmúwá ìmọ̀ àyẹ̀wò yìí wọ́n àpéwà yìí wọ́n bẹ̀ ní níbi èjì yìí wọ́n jẹ́ alẹ́kùn jẹ̀nà tí ń tó ẹ̀kí mà yẹ láti yìí wọ́n jẹ́ alẹ́kùn mà ń hara mà kí èyí ni wọ́n gan ní pátá ní àǹfààní ìsìn fàrò jùn yìí di túbú ló bá tó ẹ̀kí tó wílẹ̀ láì jẹ́ ní ayé àlùmọ́mìnún pátá mú mi ba ètò bá ló bá tó ya ba ta ribe ce daga shari ya ci taci bo gan da to ya tunjeje yi shari ya eye ya tuba ya gbako ya yagwa ya bici da sauransu ɓata ya ba ta gani biyu zanen ce ci gawo ba zan zanen yunwa ya e bugu a ne gai da ya fi taufik ya e gwayan ce ci budan gama la ce ci aka hanif gai na kala ta hadi man ahbabta wana bono hubawa walakin Allah ya bi man ya sha amma sai ci zanawa ba sai ga sai cajin uba Allahumma ne a al-huda Allah mai baba wa biyoyi wa tuqa da da sai ci wal afafa yawon wadda wal gina da kukuke jirkira da zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah ma ne la ilaha illa buda bi haqqin illa Allah hadi zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah kalimar bi haqqin babun nan ويبوي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل zamu ce ji fasara la illa fasara boji zamu ce la rabb wala khaliq wala razika illa allah mai tafsir na ruwa ko zamu ce mai ji fasara la ilaha ma la ilaha mawjudun illa allah wale fasara da ke jiki ma in ce goma khawariji mai ji la hakimiyata illa lillah a ganin ma ne la allah mai ma'ana suna jiki wa ke samun jama'a tabligi mai jigan fasara yana yin lawo gayi ikhraju shirki wai da khalu ne kini ne ya sun na jiki ma ya sun na ali wani wani annabi sa sallan ba ma ma yin lawo lahi bin ibadati la ma'buda bi haqqin illa ko Allah ya samu dace wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wale gan yanzu jirga ne mun sa sun gwi wuje su ya ci mai tuce ya ce cin wakko kala tsakanin alifrat wata furito ko wajen to mai shi suma e gogo ina ne da ga wajen lord ina ne da ga lolugwa no lolugwa ko wa ma jibu ta ce ta ce ne ga dedan shari'a ya ne sa sallan mu nan ina e ma ne biga labarin na suka ke ya gaskiya cikin salatu ya nabi sallallahu ko ga amma ba da zumana nan fa inna jima'a allati tusibu al-mar'a wa hiya al-hayd wal-istihadatu wan-nifas min al-umuri al-hamma allati tad'u al-haja ila bayaniha wa ma'rifati ahkamiha وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال آل الإمن فيها وأن يكون الاعتماد فيما يرج فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها ولأن الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة ولأن ما أداهما فإنما يحتج, يحتج له ولا يحتج لا يحتج به manga ga amma ba'du sai saimin ganzu mana na fa inna jima'a allati tusibu almar'a akika ya naju jayin zagina wa nga ya alhaidu haila wal istihadatu bi yantara sore wan nifas bi yan jime min al umuri min lamar jone da muhimmancin sarawina allati najtadu al hajatu ila bayani ya bukata da bayan alawa alawa bi alama ji bayani na. wa ma'rifata ka ne za mu ɗaya hukunci na ilabin na wata miza khatai min sawari ya za mu da tsakani yanayi bici ne mai sai daidai min akwali alil ilmi fi yayin ganyen majiti wa an ya kuna laifi ma da fi ma ya rajah min zalik yana mai za ya nan za iya ganin gasa ganin aw ya alama ja fil kitabi suna ko hmm. ina wa lillahi ya no ta ɗoga na zan na tuba tubuguna mu in ga bi na Alƙur'ani bai suna yana li annahu ma bi na suna bi ne al ya ne asasiyan ngai masdaru guba Allah zani ji. tubna alaihi ma lahi ta'ala yace ga tukunce su ko ta wani Allah ce abada Allahu biha ibadahu na so ya ci Allah ya wujuji ga Allah ba da nan wa kallafahum biha maluji bakata ta gudan wani anna li istimada ala kitabi ay e bone ya zalumi bi alqur'ani wa sunna bi sunna tul qalbi wa lazim yin bacita wa shiraku sadri umma kiza yin ba wa tibi nafsi umma maza umma la raiza ge wani go wa bara'atu zimma gwabza mai lawo za mai lafu wali anna ma adahuma yabo ne na gaske wuce majin alkur'ana wuce majin sunna na fa'in na ma yi tajju lahu e ga wuce wadda dalilin da cewa za ka daga alkur'ana da suna cabe ga egan na lokacin mun lawa wani daidai kur'ani ga wani daidai wala yi tajju biyi ko wa le gannet na jin alkur'ana majin suna na jike ga wunga yanayi hujja wa yano cabe ga gagun addini na ale ga e ga na manya ga abun nan man labe ga dai ga ne zage ne imejin haila ne cin adin zage na nan ko imejin alisti hadot ne ejen batanin ejen saratoro au meje nifasu nan ga ejen na adin tiyayin zage nga e e maji efondo ci zumayan ejimo nan lamarin na wunde muhimmanci e yin zage sai da ubo ma na hukunci kama a tuta ubo ẹbá àtọ̀bá inú ẹ̀dùlá inú ya kó ìdajì báàlì jíjí pàtẹ́ ẹ̀nẹ́jì ńlẹ́làbọ̀n ní mìíràn ńlẹ́làbọ̀n lẹ́mọ̀rí ẹ̀jà nẹ́jì nẹ́mọ̀bí oyin súnkún wà pẹ̀wọ́ gan nẹ́nàtọ́ yìí déédéé nẹ́nàtọ́ jí déédéé àná wọ́n pẹ̀wọ́ gan ń jí mẹ́ẹ̀dì kàtó dẹ́yìn láyé ẹ̀wà ẹni ẹ̀wà lálẹ́ kí ọ allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una sanahu la yashitu bagan a te labi to ne biye nan ko mun ji da ya da cin libaji wato da tanaga bona no ki biye biyo fa inta na za tun fi shayin faruduhu ila Allah war rasul ngamma la ibn qayyim in fi ga alkafi yato ga wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'a tibiyani wallahu la yarda bi kasrati fili na unji ga yana ba su konin gawo dilo tuji ba da wadi da kura sai jamin lakin bi ahsani ya mana sai wanginin wasu koi wazo ma'a ma ta ce koi goro ga kiye gan ba yana so ko be tuji unji foro ne ga dano mm. unji waje je yi bare men sa weto mm. fal arifuna muraduhum ihsanuhu ibn qayyim na zai je ilimi na yana murajiya ne kiyo Allah wa jaje wa satin tu da bugan su kurwa da na ni mu ji foro bayin ga da nan wal na amu an tibiyani jahili masukun ayan ne adi adi adi abidi alladhina dalla sa'in fil hayati dunya um yasabuna nam yusinuna sun'a wa dogon kare da matsala ce a cikin manja da talle ba wọ́n jẹ́ ilimi nga yẹ gan masala nafi wé yìí dẹ́mo wọ́tú lábi ó bèè ni wọ́n jẹ́ nnẹ́lá jẹ́ ilimi ani wọ́n lá kùnkí ani à kí ìdí èdí o ẹ̀wọ́ na ìwọ̀ pé na yi gaskiya ga tsakaniyar masala na manja da can lebanon na ga yi ẹ̀tù yẹn mu hakiki na yi mawangi na zanu wata ne jitu ba no to fi aji addini ona can ne ba kama na ɗaya ne ga aji ba no hunyo ne don ga can ne ba de dabbai bugo ne ga bo na go gosu in fe da in tafi da fe da lamfi ta ta tabbur rukhas da na ci maga lamfi ta tabbur rukhas ga da ku kushe rikpa ta shiga ya kai e bogo wa ɗaya ne ga ide sowa so wa wa ma talafin fi min shefa ila allah وقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر ومن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر الإمام أبو القاسم الزنجاني سيشي قيو وقال wakila ila nako rudu ila Allah amrakum agayi ga ya gaji Allah mun laji bada su soko Iza ma tanaza'tum litanji min al-ghar ka kun ya gaji cin lebanin aw ittabi'u ma sanna fi muhammadun kuma ya mitu ya bai da suna ne muhammadu ne fa ta'atu ban lam tu emilatu eh, sunna nabi lardi an zala zubur sai cini ta fi al jina su jitini ta fi jina waje da gani biyu faman khalafa alwahyi almubina bi aqli ko zando ne gale wayi ba bi hankali na fa zaka mur'un kad khaba haqqan zannaji lalaci zanna maji tabewa wa kad khasir zanna maji asara Allah kiyaye mu e gogo ba ni dalili da ga dono ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ebo ne wale gan a gan na buka na buka na to ba gan nan dan gan na aske tarjihun wuce ma yadda daga alkur'anu da sunna ebana alkur'anu bi sunne ngai asasu gubo ngai mazdar gubo ne tiga bai to aka mu yona ngai ati allah ya mutu tuso wa ati rasul mai la mutu tici wa mai yuti rasul da mutu tici na fakadi ata allah da mi tu sai chahin da wannan taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma anta masaktum bi ma kitabullahi wa sunnati ne gubo lugwaye ya ganya ya ga wa sunna la littafin ta jiyan be sun ne miyo la yanna ahadakum mutakin ala harikati ya riki la amru min amri fa yakul bayna bayanan kitabu da Allah inna ma harama rasulullahi bisu ma harama Allah inna to sun de ti je alquran da suna waji dalili wa le zango ci da bayna ya laji dalili ne kai zango ci ne wa laji dalili ne man yawi man ka zan yi lobe yau dari bisa dari mu wa ga ndoro jiki a le leman wucin ba zana tafi da tasarrufi wa ga leman goci ba to a ga wajen nan muhammadu ba nan ne e, e yi rina na e maslakun ya alulgidai ji nan alusun nan ga izane iza zukiratin ahwa lam ya ta'assab li shay'in minha aga tun tun ya gba tun bidiya ji wa di ta'assubanci ani doro ni ubo wa ga da radiya sufi ji ne dede na sufi ji nan ma ji damuwa waga ji rabi a wariji shi ya dide na wariji ji na ma ji damuwa waga ji rabi ya dide na rasita ji me shi a ji na ma ji kiyan ma ji damuwa amma gba ne ga shi wai ji rabi a su zuji ku ji damuwa mu fe mafi wai ji rabi a shi a ji mu fe mafi wai bai ji rabi a wariji a wariji ma ji kada suku mu fe ji zagura hmm. khariji ga mun yi ma. Hmm. الرجل على دين خليله إذا جاء في الدين يمسيو فلينظر أحدكم من يخالل فقل إذا تنزل نغا ليه أمتنا فقل دين دوا زاينين بوچو gan ene zawon ci ga gana lo ene zawon ci gana lo awon majanin mamadu ya gama nan zandoro na kyauci majanin da ci bici wani gagan wa gagan wani nan ebogo ezu adini dudu atachi baze ni tige ndu ne zawon tiga gana nga wuye lobi ngo le wotsa dan la ne ji tobo to hmm. yuga shadu anna zakal rasulullah hmm. nama maslaki alul bidai wal ahwa'i ga inana shaykhul islam ibn qayyim nga shaykhul islam ah, ahabu ilayna habibun ilayna wal haqqu habu ilaina minhu shaykhul islam al harwi na kama nazilu sa'iri na al harwi al rawai al rawai kire umajeje ne li manazilu da iyaka umogun alul bidai shi zamani gurgudun hali amma to sun waci mici matsala da ce ibn kayyim ce ga alharwi ezuyo ne yewa nan amma alhaqwa habu ilaina mina ma ga yewa gaskiya gan ki na dana ne ga ya koya a sunnati wal jamaa da ahlus sunnati buta jiya man ya ke nan mishan ya jina e hmm. ta kazu a habarin wa rubana rubaba min dunillah a sunnati ya jibu no ji da ti man ya je ke min rafi da gan da fa ya jina ya nan man yo ga alle ba ga ba man ya alle ba ku fa man yi man ma da bala juna siya ka gun yi pin egbe man ye ruwa man yo ta di ki wa ti ju ma di yara a shek muhammad muhammad nasir din lalbani to ji makantar jin yara gan da ciyo mun to ga ji tafi be to bi fun ba cewa ga kan za yi makantar kan zame be son tuti kan zabo salihu ali sheikh mun albani jare ti masala ne cewa litafin ruwa wal galil wa wato litafi ka attachment ce ruwa wal galil litafi da ahadith manar sabil ba ni mai ngal ba ni ba salihu shewa Allah amma to sun zalika fadullah yuti mai yasha mukbilil wadi wa litasi ka mushishi litafi nínú kana sai beju yara guwo litasi ni nfe ga yi maka yin gote yara ne jaju ne da ne bogo next publication na ga ji ma na ga yara wunci effect ewe kibo ye cingwa tin adini le gboro ta'awunu alal birri wa taqwa la ta'awunu alal ismi wal udwani e ji musun shige bi bi la lo te mu se jibu te yawon shi sokwa jinni ba mm ni jadina ne muhammadu again mun jige ne la juja ne ga ganda kon da kwaja Allah ka na ba la kilu shan la ya tuduna number 3 mu ce jige ne ne ce la juja ne ga la da so an yi ne da dige jino fe jiwa mm Allah da nuti li adini bawo again mwake jiga yana ke aji ina gaji dalili musulunci wani ga ina ga wali ka zage nan nan ina mule ne na da da buga wanci ga yi dalili no a ke la hadis da ban da mawadu je juja ya ya ya zulu lillahi ya alquran bi sunna bi masukun cin da mata ko alquran bi su ma eluji eh, hujja kashi amma gando na ke na yi kiyaye

sun hauki kodiyo ga sunanni ki daliliyo ga man kazangan soko sunanni da yana mashi bata na sifatu in ci ya guga amma an ga soko ga wani lala suna wali usuna soko ga kuli Allah wadda rahman ayyan mata dufa laula suna wali usuna ko mm. a nufi yayin da lillahi fi salati tsina suna biya sun lawa, wa'id man da kala janna. ga su kuka bismillahir rahmanir rahim Allah ar-rahman ar-rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwa al qudus al-maliku al-qudus as-salamu al-mu'minu al-mu'minu al-aziz jabal mutakabbir ne pata ni suno so ko yina na ngam su de de banu de ye banu umele gan wa dalili je gande bonu ne de ngaman kaza gane dalili atin yani na wannan ngole ne jalun wal hawa mm. jati be kiyo be tuye ko laji ganewa zake bai yuza ga liyani mai ya zaka zan gbani efe biye yau zo elewa kun ga ci e ba bai ni gaji sunna afunuwa yi pawo eh wato wọ́n ti ìdí ọdún ní mẹ́kọ́lẹ́ ìpínlẹ̀ tí wọ́n gbọ́ta fi afunu ipa òǹgbẹ́ náà kí lọ ǹgbẹ́ǹgbẹ́ nu ipa fù wọ́n di kí o wọ́n kó di tèmọ́ mọ́ nígbà ayọ̀ òjìdẹ́ náà kàṣà àdìsí nga tìga mọ́n ju bẹ̀ẹ́ ni nga ma ń gọ́tọ́ di ọ̀fẹ́ ilẹ̀ mta jìdú ma an fata yamma musa idan ta yi ba zane majen wai fara dai mawu tí ó ga wa ji ba rabo wai le ga no yẹn mi tsohon da ngwaya lamya tu gamiya yan wuce dema kuta bawo magajin ayo umarjiyar dodiya imi ke yi mai kundi da ɓata na jin aya na gaya gungu a yabon zanen cike jin to aya da wanda yana aya wunan gawon hmm. ya gan to sun ilagwa e su kiyo agwa su ya gin nan za kan zan gana egin zagi abu egin zagi so kuga yawa egin zagi a zutuba shi a zutuba ran a zuwa kila na yabo na man kaza gan a ne wato azu. zu wallahi barki kuna za na lana'ami za an gija na hawa mm. iga juru rube doshi ma kiyasin na rama kiyasin na lade in lade doshi ya mm. illa ni da wani kwace bana nan illa da wani kwace ba na zange ya na mu hmm. <laughs> number 2 oh mai da shi fili ne ta fili sai mu mini ne to yan zage yan tuba hmm. hmm. number 3 hadith yan muzari ana samin hulin uzunayya number 4 hadith ne bilal na ni a sallama ji ji za ni ji ji za ji tuba za ji ko tuba tuba shi nan Fela yi zaraka nan, a gaggwa sun dama darasi da a gangangi asu ba gudu na ake tuba waliyoyi wali a kika ne wato cile ganji zugun imiyaji mai dayin tuba egin zagi na imi imiyaji mammana ya mai lazu tuba za ta a shi ngayi mi a zan wuɓe a can wunji zu tuba Mm. imi azo ya mo yizu tukwa suko wa maa kuli jiwe be imi uchi umagai za ruwa chigai nuzu yo wa gaza uchi wa mikini yu mm. kulinka na ba ku wa abu na we wa kuwa ku kuwa kuwa mm. zwa yu mu wa mwa yu ku mo mwa siya ta shena kasa da hama le kullu lahi wa rasul yo jadin fi sabili a ta da wa zu musu nchwa gancha gaza wani nami kini yu ja da ni muhammadu ba ngole ne kiya wato cin gululi zani ye bawo zuriya ta ta amma bawo zuriya lita ja ba ne da guba launi ne ladan ya tashi ne kai ne ladan ya ci tashi ne kai wani mutu fifi nan alazi ne yadda kalu alin nasi ya saufu ne za kalu a waza nomi firuna ya shi wani daga kafiri jiya da ma da suna zaman ci ba da tuzar lillahi jiya ma alaƙi jina wani yin yi eza shishi eza shishi látún ayé ní kí gbò àwọn mẹ́ṣìnbọ̀ àwọn tó wà wọ́n ló fẹ́ dàtà tó gbà bí aláàláyàwó wọ́n jẹ́ ògbójìdé certificate à wọ́n mẹ́ ní èyí ọmọdé sẹ̀rẹ̀ àti ẹjí ewé dé ewu zanwaci mazuma ga zaunci wa mai yadda wallawa minkun fahim na omini wuto azu musulunci ya gaba ne rikici so ino gaskiya ya su sun beti ganin ya gairi na niji ya su sun cibuwa ya buwa agbata gafi ba an yi tí ó bí lọ lọ́nà ni gágbọ́ national id card náà rí dá láwọn tí wọ́n national id card wọ́n ló fi fáṣí dájílá yìí gídí òmìnà àti dájú kí ó àti dájú ń wòṣì tó ti lẹ́rẹ̀ wọ́n àjíbídá àbẹ́lẹ̀ orí àṣídìbò sọkọ́mọ̀ èèyàn lánàá tí kí ẹ̀nà kí náà túnkún voters card ní jiná efuyere bohun dàgbò ń gò fún àwọ̀ sai ne biya ne ka soja ya fashi bata ta foto da nuru ba fili wani ah za ka zama ba da ni i za ka zama da ni i to za ka zama a magayarci kamun zanuci da ba ta zanuci wa musulunci wani ani ya so babanin ila guguwe ya so yi mani guguwe za ce kufuru wani kufuru inda ku kuma khilafu shi yau, ku mu rufa ku hun faki katul imani ta yi ibn qayyim ta ila shi shi

krimina man najiyon krimina za najiyon ta ndo ngalo ga da litafi ya ta'alumu ala ganda ci biya ga la ba'du man yufti ahabu bil ha, eh, eh, bil habs min as-suraki hmm. ahaku bil habs min suraki zan wuce ne je ya to fatawa nun wa la wa da ku ko da kamiya wato yake cin yoci nan e go na ga ji ba ne da ya aliya ga ji ba ne fi adina nan mun bubu ga wai pata waya kita ga wai pata waya kita can e za shi shi eza shishi gayan wace ya wuka tufin salafo ya wuka zange lotun gwamnati daga wajen siri zofe lotun bewa idan ba da hari wadda sanar da vp na makanta gwamnati yau waje wa ga waji minni waji mi ba ci waje jiji wa kuda makanta waji kazan wa tumi wa shi mashi waji yan doro gurgudu na su kuka wani bata gwamnati abu gabore zalwaci nan na kin gaji suka ce wuka tugu gusa hali ya bayan e e da ya gilu makanta ya zalaji wa ya zalaji ga ya da wuka tuyo eh amma da zan doro nga da zabai ji bana ya ce gwangwani da lamar abuganci a majini a jin adina nan mumudwa nga eh ke wa mai ujo ga mu fe tule nga wuci yau wani fe tule ne de mu to kila mu ci gwamnati bo kan wa to ba ni mu adina ni mu mun makanta islayo eh, be fiye makanta boko yi to so ba gan biya makanta yan gwamnati yo makanta izala ji to so ba adina ni mu mudu gan kan su ki so <laughs> ba adina da ti ji to ban inda ji to jilbabu no su bi je je no e ba qur'anu no so na jozuku mi shan ko ni mai gun mi shan ko ni mai gun ba sai stafa the best of our knowledge upon all this nan ji sun ya tson na ma ya shi mboshi a shi bai ya gaibe gwa a so makantar salafu wuce aji ki aji ilanu aji yawa ku ti cari zane gaiwa gan wa apply no biyu apply Wuce da apply a caje interview a caje exam a caje sọ̀rọ̀ a caje yau? a caje la appointment ya wọ́n ti yẹ́ yóò tó ṣe mboshi a ti bẹ́ tẹ́yẹ̀ wa yóò tó lóyẹ́ yíwájọ́ ka so mashin bo shati lai gwamnati ka so mashin bo shati be lai gwamnati biya ya application be follow up application follow up gani ya sa wallahi mu kun ku tabtu man ga isla illa fi kalami Allah ta'ala wa kalami rasuli sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika kalamu ahli al-ilmi min as-sahabati بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه وألا يعارض قول صاحب آخر فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة وإن أعرضه قول صحابي آخر طلب, طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منهما لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا man ga izla hujjata hujja da ba ko illa fi kalamillah sai daga tsoyicin latuna wa kalami rasuli da yin yantu ciwi wa kadhalika kalami ali ilmi a cikin yin manji min as-sahabati min as ala al-qawl ar-raji' bai ga nazabi gana bi sharti bi sharti ga Allah ya kuda fil kalami wa sunna ma yukhalifuhu da al-qur'ani da sunna mai na bi eh? Allah ya kuna fil kitabi wa sunna ma yukhalifu ko in ga dan alqur'ani ba sunna ga alle gan sahabi wanci ba na mako wa Allah ya aridu qawlu sahabin akhar ya ga sahabin no cima ke gobe ma bayan kana fil kitabi wa sunna ma yukhalifu eh magabe dan alqur'ani ba sunna na ta'alli ba nan wajaba al-aqlu bima fil kitabi wa sunna wajibu ne da ga sunna ga dan alqur'ani ba sunna wa in aradu qawlu sahabin akhar in ga sahabin no cima ga alle ba masukun طلب الترجيح بين القولين وعليك عجي ترجيح ساكانيا يقول قبابه وكذا بالراجح نقذك بقناع شاقوى صوتي لقوله تعالى ابن شاة لا تنقف إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يقول لي تنلي بيتيه قمنا تيوسكم يقول عجي ودا تسويتي يعني بي شوشيوني in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir abike gafe ci bai iman da tsaye faliki amina zalika khairun wa ahsanu ta'wila ni gadi alkhairi wani begon wale ma ya bayan labi ga hujja ne da alkurani ga sunne ko e ga sahabe ji eloji hujja bai sharati ga wani alkurani ga sunne ba ko e ga sahabe ne ci ma ke ji kya wa ke liu ba e bo ne fahimta ya sahabe ji e ji tibaru bi bo obo obo shaki rasu rasula min ba di ma ta bayna lawul huda wa yatabi ga sabilil mu'minin sabilil mu'minin babu ga e ga sahabe ji bayin amanu bi misli ma amantum bihi aka yi imani da yi ne jimani bai na fakari ta da abe bawu wa kunu ma as-salihin ya famba gani bai zai gaskiya shi ko wa bi sabila man anaba ilayya an mutu ko zai je da sun ce cina annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum amma ga sahabi ga da je ga guba zane ganin zane ganin su ale gan ji tarjihu ya ce yake tutu ba alkurani bai sun ne gan man ga wa zai risalatun mujiza na risala ta cike kokoro giwo fi ma tad'ul hajati ilayhi e bayana bukata jingwado wani ko ya zabe bukatu nan min bayani ya zai jima ya bayani ya matsala ya gyanne shi ya gyanne shi ya ji faruwa yanzu ya haila nifasi istihadana wa ka na bai hukuncin shi وتشتمل على الفصول الآتية ماكو يكن هذا فصل نشي بداننا الفصل الأول فصل يما فاري في معنى الحيد وحكمته اتيم معنى حيلا بيكموي الفصل ثاني فصل يما باتي في زمن الحيد ومدته اتيم زمن حيلا هم ملوكة نوالاني الفصل الثالث فصل يما تاتي في التواري على الحيد ene je bi gana hailana wa bi wa alfasun rabia fasali ne ci fiya kamil ayi da hukunci hukunci jin yayi lashi alfasun khamis fasali ya gutu ci fil istihadati wa kamil ayi istihada ran hukunci uji alfasun sadis fasali ya gusu an ci fi nifasi wa kamil ete nifas ran hukunci uji alfasun sabi fasali ya gusu ba ci ma fi istimali ma yamna al haid amfani ji jibe yana kaila ne au yajlibuhu ko a jin haila bene wa ma hamil haml bena kai wani aw yasqitu ko nga en waje yana nga al-fasl awwal fasal ya mafari fi ma'anin haidu ya hikmatu ya ce ma'ana ya haila bai yake muyi alhaidu lugatan ina ya haila shi milalatu na isa'ila mu she wajar yanuhu ayin fuji ko ayin futu wàfi ṣẹ́rì ìbá e ṣẹ̀rí ọmọ dámún e agagá alhaibu ẹjọ̀wó e ya hadu su lil unsa na ji faruwa yayin zagina bi muktada tabi a yabayan tabi'a bi duni sababin amma ga sababi dana fi awqatin ma'luma dan lokacin da jago ya kenan fo adamun tabi'iyyin ejiyoyin tabi'a laysa lahu sababun da sababin dora min maradin ya batan aw jarhin ko mai basa aw sukutin ko mai zaciya aw wilada ko mai gima wa bima nahu damun tabi'iyyun ne ga mai jawon ga tabi'u yonan fa innahu yaktalif bi hasbi hali al-unsa ga da ce ne bayan haliyan zago wa bi ati abi ne da nuyi wa jawu ya gani bai wada yadda na wuce shi wani zalika ya bon noma ta talifu fi nisa'u in zai yi da ce ne ba da bukakayin iktilafan mutabayinan ken da ba na ɗiri ga doshi zairan fili na bani. ana waya ga wani hmm, in zagi nan margi wuce le jaye nan e jawanci nan wani le na wujen haila hmm. zanen lo asibiti a ci da lotun yu ba ko wani na lotun yi sanar wuce da le jaye ebe ya tunna na lo nan ẹjà náà jẹ́ haila ko laji ganewa zana ga wani guta ka ta fite wuce ciya wuciya ganci na suku wace a gyanin le kwani wuciya na wani ba bakwani mu kwani ciya na wani ba na kanin bu gano ce le gyayo wale ga ayin na gakiyo e gyayen haila ila e shishi batan da biyoyi wuce leje ya sa result of batan wuce a yi gyanaga kiyayen e igiyen haila so a lega e igiyen haila bi uyo na rufe tiyayen zagi lokaci na gwaikin amma a daga sababiyan yiwuwa ma ko sababiyan alotunani ko sababiyan miyamagi ko sababiyan miyasaba gane ce tiyo no kuma yau ko? amma ni dai mai jawo ci tabi'a eh, lugo tabi'u yo na suku wale gan ji ci in zagin ne giyan mana ne ga mana ja hmm. in zagin ne fasarawi ne lagan tuno kashi hmm. na ro wai gu esi eh, won fi we fi ko eh, ko na kando yi di mo mu ce jiwala so hmm. na uje na kana sana na majikiya na je na kana sana ko yole pat zagu baba na kan ga ga fuweli ga magi zagin na shi wale yake mina a da dajin hai chai lajina nga biki kiyo nga deri gangani be doji ko ya jiga ni wannan ko faga wal hikmatu fihi annahu lamma kana janin fi batni ummihi na yi babban jiwon dagba koyan nubona la yumkinu an yi bi ma yatagazza bihi man kana kharij al-batn wa ya ji ne gi babban gina ba ko wani waje yi ci na zane dan je ya ba ko wani waje na wala yumkinu li arhamil khalqi bihi uma ya ji kuma fe ya tun ya zane ga ga wanda ya guyu ko ya ginna ganin an yusila ilayhi nan ganin lada biye ya bayan ginna shay'un a min gizahin yitina hina idhin halin sugun ya Allah ta'ala fil unsa sai ta Allah dan dan kan zage adi ifraza tun yana je titiyana da mawuya yin gashi ya tagaza biha janin me gibo gwajin ne ba ko na fi gina fi batni ummi dan ba ko nugo nan biduni hajatin ila aklin na wa da bukatun ya san yi ci wa hazimin in gici maga process da ba ko ni ba mana digestive system gu break down na tanfuzu ilaji ila wuce ne gada na kai na nafa tanfuzu ilaji sumi ilaji yi wani gada na kai yin na min tare ke sura daga ya kwan koro haitu ya takhallalu dam urukuhu na ejawu ga gada ya ji wujo fa ya taga zaɓin tafe giyan yitin fata barakallawa sanar khalikin cin lita batu ala tunaja ta ɓata nan fa ziyar hikima na ga hikima min azal hajji daga ilan nan wani zalika ya gwanna ma iza hamalatil marati zagi ga diyan in ka to alhaidu an ha haila ila bakin zagi wacce luwa fala ta haidu illa najir wa'ajin haila uzo waka zalika almaradi a ce ya gani zagi na je ya to gibe ya killu man ta min hunna zai je haila takani zagi na je ya gibe nan zagi ya gyayo lafiya ma fi a wani zamanin irdai especially lokacin mafariyan ibiyaye wale ganna dai wani jin bayan je tiyan ete kima yakiyo yan inala alhaidu wuce ji faruwa nan alfasu sani fasani ya baci fi zamanin haidi wa mudatu ya ce zamani haila gan da lokaci na walani man ga alkalamu fi fasli fi makamai ne e gane fasalin na na makami guba المقام makami مقام يمفاري في السن ko يتعطى في mm. الحيض كم ete eya megin zagayi da haila cu cauyuna mm. al sani maqami ya baci fi muddatil haidi ekin eh, lokaci na haile lana wa lokacin fogutu kan fogutuwa ba kan fogutuwa ni kan fuyi ne shin ni da sauransu man ga fa ammal maqamul awwal amma maqami mafari fasinu alladhi yaglibu fi alhaid iya eh, ne zaga dan galibin zagi ce ji haila na huwa ngai ma bana isnatai ashara sana ila hamsi na sana tsakani zagi daga tsakani giya gube le yara ta wani feji kiyo wani feji haila ruba ma hazatul unsa qabla zalika hmm. mun yaji wani yin zagi jin haila wa lagun to giya gube yana au ba da o au mun ke yaji wani zagi ke jin haila wo go yara ta gani nan bi hasbi haliha pendit on hali ne zagi na gadana wa bi'atiha gangani da kiyan bi a yanayi da na wuce waje wa ran mai wadda yankin wuce waka dik talafa al'ulama rahimahumullah man ja da ce da ba ceci guya mu ja gafara addu'o'i biye ga halifin alladhi yata'atta fi al-hayd hadd muayyan da eya na haile eya ne zaga dan haila cha cha yuna kwaila cha de yuna udabu na ata na bi haitu la ta idul unsa kabla wala ba'da na ga to kame yawanci nan la ga jan haila ko zume yawanci ga na waliye nan a tire tugun jan haila da nan wa annan ma ya tiya kabla hu aw ba'da wa da mufasadin la haid na ga to ga e na ga be kame lokacin cin nan e ga ni ci wa ji ya haila ko ga e na ga be zumu bonan wa ga e ni ci wa ji ya haila misali bayan zai ga guo gube nan ko a ga to da gidan nan guo ma ce jayin le ba a ga ga jayi la ga nono ko ji gana ko ko misali bani da shi shafi ga ga ci to in za gina in za in za gina shishi wa ku ya arata ni to kuma be dikiyo wani le jayi e, so e jana wani dan a ga la gu to so ka shi gina hmm. da ikhtilafal ulama fi zalika mai da cin da bai tin ya cin ga qala darimi al-imam darimi ga uga ba da zakar al-ikhtilaf banu tuncin jiye nan. ga kullu hadha indi khata'un ga ganna bata kuskuru lian al-marja fi jami'i zalika ila al-wujud ebo ne ne za ya din charila ya nafkun ebo din fa ayi kadiri wujida fi ayi hali wa sin wajaba jalu aidan wallahu alam e na ga da ko e yandoro ni zai ga ina kun na gula da kiyo lagan haila ga da wono impossible ne ji zagi ai ga gutanu cha ce ga ile tiri haila yo a ga e gogo naji asabe ko ladidi fati zara ubaida kaza eh, wala ga ti ya kudi kimna miliyon tu ga sai azum din eh, gabe gide ba ni mun gama na goye ma ta ya lajani e bonu ya mutuani no le e bonu ya mutuani o ti le ja won chi bi no to sun ti wo hay la ga dun na ni alilatu taduru ma al hukm subutan wa adaman e mm. bogo aga le ja hay la hay la dabe e ja hay la ga chimbo wa chimbo no wa hadha alladhi qala ad-darimi huwa sawabu a sheikh muhammad ibn Salim al-usaymin ne ga na al-imam ad-darimi ga dana na fa ngai dai dai huwa ikhtiyaru al-islam ibn taymiya ne maga yanan sheikh al-islam ibn taymiya tari ikhtiyaratu wannan fa mata ra'atil unsa al-hayd fa hiya haid kan do ne zai daga yayi laye ne ai daga da bido nan wayin na duna tisa sini to bula gungiya mutoniya aw fawqa 50 suna ko to mun ga to giyara ta ni wa zalika li anna kamal haidi yabo da hukunci hukunci shi haila alaka Allah wa rasuluhu Allah wujudi ke ci da tuciwi alula ban eja haila ga dan hukuncin wa dan mai wa di sallah wa fi azunya wa di tawafiya ko da sauransu walam yuhadidu Allah wa rasuluhu lidhalika sunnan muayyana sai ci da tuciwi muje ya Allah to sai to izaga gun ya kan zan nga hailawa ji kaza hmm, fawaje ba rujo fihi ila lujud lazi ulli qatla kama alihi wajibi yo ne zaga aje ba be tun e bodana nga Allah bona wata hadidu bi sinni muayyan amma lawa tare daga sai ya kaza ya ta bila dalili min min alkitabi wa sunna ne bukata dalili daga alqur'ani da sunna wala dalila fi zalika dalili mana da wayatiya a cin gaba wa amma al-maqam ath maqami ya ba ci ngole en yirin naji wai biyo ebone en naji da an yi de bukatu re e baga ti ari lozu hashi kan wayin bo dan wa dake wa dake sirin naji da an da su sunan su sun su that is it

lole ko yan wune na gbalin nan wale le ga kai gaskiya procedure ne ni wani dani na ma bela gutun ya ko ko le wa o pose ji kapo bezo so wale gan ga zanu zanu ti kami ti wa be cha ilimin na to yin Allah kiyaye ina yin ti mai dafiya o po yin mai daidai aka mu ya alhaidu wani fata yes ẹgbẹ́ kí bọ́ bàbá gánwọ̀ ẹ̀sùn zuye ńláwọ́wọ́n na gánwọ̀ ẹ̀sùn zuye ńláwọ́wọ́n wọ́n ti hali náà yàgbẹ́ rẹ̀ á kí ẹ̀dá mọ́kátà ìsìlámì àmọ́ ìsìlámì ẹ̀gẹ́ bọ́ àbẹ́ ẹ̀gẹ́ wọ́n yẹ láì mọ́ tó fi jẹ́ súnsún mọ́sáàṣì hmm. mọ́kẹ́ pèrè à mọ́dàjí gan mọ́dàjí kàtún gbé kàtún so confusion ti káyọ̀ dé àbílẹ̀ ìjírí ká dáyàwó ṣíkẹ̀ náà tó ní ìsìhádọ̀ náà àgáyé lágátùrò to ne kaza na kaza ga turo in ta ce giye da wajiganci wadda a sun ba bai ne ji kokowa ka ga wani kuda ta kotu yaki da nimbo alamsa wace zahiri ake wucita Allah ya samu dace wa amma maqamu sani amma maqami ne ba ci fi muddatul haidi ai miqdaru zamani lokaci na haila la na fugutun Allah ya fuwa ni bai shi yau, ka yi fuguta ka yi fugutun ka yi fugutu ba ka ya kike nan ga faƙaɗi talafa fihin ulama wa itilafan kasira mai da cin ne ba tsaron ya ce lamarin mai ce fa wuki ko lokaci wuki ya lalọ ala na wasu ta cakwalin hausa ba da ya ga gutsuwa lugutuwa ba ƙalar milmunzir ibn munzir gam wa ƙalar taifatun jama'an da cimin yan man shogan laisa li a kalil da lali a sari hazin bil ayyar a gan karanci da ne fun haila Wani na tangi kanan ko yawanci da na yi ba na waji fokanin na tawuliya kuntu shekhu samini wa wazan kauli ka kauli dari ni a salik e ga yi na e ke ga alimamu dari na wiliyan nuyo wa yi tiyaru shekhu islam ibn taymiya ga mai na ibn taymiya tanan wa wa sawabu ga mai daidai ya yadula lil kitab wa sunna wal itibar ibn e al-qur'an bi sunni to al itibar la wa tinki bo tiya lamari na na fa dalilul awwal dalil ya mafari tace la tuna gan wa yas'alunaka 'anil mahid kun wadan fatadhilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn wa yas'alunaka adnoga 'anil mahid yace zagi ne je haila nan qul daga huwa adan ay eh, sakuyo ko fatadhilun nisaa ya iya da yin zagi shi fil mahid da na haila abu wala taqrabu hunna e ma tsobama hatta yaturuna sagali sheku taimini gan faja'ala Allah gayatal man'i hiya tuhuru wale wa iya biyu wa ya bayu wasu bawa wacce zozo ka kunu ngabi a jiki ga ngabi a lina wale mai jalil mu bi yemi wa laila mu ji gan alaga yu lagato nga cha ila ji fo ni be shiwi ko fe to bawa wala salasati ayyam amma ga kofar wuta to nga ta ila jin ta kofar wuta ofe to wa wala 15 yawm kofar ya fa dalla hada ala ma illata al-hukmi ya al-hayd wujudan wa adaman nace laugan illa na lati to wa ba ni ga yabo da haila haila won ci gadan bo wa ba wa still haila ni ga la kiabo wa tabuwo inu ga jaila to aba otu àbàwọn tí a wáàdì jù máa ìjú náà yes wọ́n kí sú wo wọ́n tó wọ́ o wọ́n mú bá níwò yẹ kú ní kan zọ́n ju o yẹ mẹ́bí òjò àmà níbi yẹ sinà kú làṣẹ ilẹ̀ ko at the same time daga laji lóòzù dé ìsúkú alàfẹ́ di kí o alàfẹ́ kí ẹ̀bá wọ́n á a ní wọ́n á di àlẹ́lẹ́ àwọn ní ń gá so ba á kawai da ba zuwa jigiyar wato bu famata wujid alhaidu sabata alhukmu ka kuna haila ga da gona hukunci ga tabbatarwa yin waji sallah wa fi azunya wa ji tawafiya e ba ji jima'i duniya a yanwa da sauransu wa mata ta hulat minhu zalat akamu ka kuna mai zagin na magali daga haila no ale kun kunci shi haji kun kunci shi Allah kiya gwani donar الدليل الثاني dalili ya baci ma sabata fi sahihi muslimi ina ta wata dalita fi sahihi muslimin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li aisha alibi ga aisha gan wa kad hadat wa ya muhrima bil umra aisha mu wa ila jiko mudan ramu nu je umra nan alibi ga if alima yafalu al haji gara an la tatufi bil baiti hatta tathuri alibi ga na aisha ga if alima yafalu al haji wagaji lo tunye ne ya tuna zane lo aji ne lo ta da gaji waji zai da Allah ta bil bilbaiti amma da aji tawafin ya kaba hatta ta tobi sai wagali qalatun gam falamma kana yawmun nahari ka ku ne fa yawmun nahari tuna suku tahurutu muyali hadith wa fi sahih bukhari sahih bukhari ma anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala la ani da'una intaziri fa in fa tọgurti ji ila tan'im wagajin ka wagabi ali wacolo kiyo wacolo da nane gan tan'im na wacolo ji iran ba ko mutum shi jujun mura fajala nabi sasar gaya talmani a tuhur wale ba wannan gaya mar'u yana lakaunan kiyo lili mana aila sai continue amma aila daga ja ba wuce hali wuce jikiyo wuce ji tawafi ganci walam ya dal gayata zamanan muayyanan wa ne ga yazo bayan lokaci wuce mun ji mun tsaye fatawa fadalla hada ala al hukm yata'allaqu bil haid wujudan wa adaman nati lawu gan hukunci wa lal abban haila udambo haila ga dambo hukunci haila ga dambo haila ga laki abu hukuncin haila ga dikiyo ga laki abu ga la da kaidan al illatu taduru ma al hukmi subutan wa adaman yau ga na na isha ga na ni da ga na na isha ga in tazri fa in tahuti fa akhruji illa tan'im dalina ko nga zan wuce yaji su lifani Allah alamu adema adiza adiza wuce na sai ga wucin babo sai ya fata waje sai jin bayani ne tinke mine jihadi jina wuce ga makaci ajiyar da na idan wadanda ya na ya don makawarin da na wuce bu a jin ramu ayo alalima hadisa na digan a halla ahalu makka ni makka iza mm. makka ci je ajin ramuwa maka hadisun na makiliya iza mm. ci ba yi adeba na tutu ya makka ci ba a shafe ji ramuwa dana gaskiya milali ba na nan so wadanda ya وما قال وجام فحقا دلالته وبشر فما ابدا وجالا قد انتشر hati ya zama يا ya fata wakin babun nan ganin zagi ga da ihramu eh bini gunwaya eh kazan waya ba kazan gunwaya amma in ya al'aura dai lawo ya gusu zan go gula go ke kwa ga ani magana adal lawo na fatul mutanen fati ke da na sai na. ngai la ke be shi fiya fata fatawa tin ya jobe ya lani labi ebo ne a gaga yin mura yana na na isha dalita mi mu nungala ya ce labi misali na so sobi za ta ga ya ciye hajji jon ga yaji talbiya ɓogwa e yi e yaji talbiya ɓogwa a ne magan hajji da jefa lagarin ga yin nari zaji talbiya ɓogwa nan ga yi talbiya ɓogwa ne ga yi ruwa lamfa suka fahimta kuna tabi na son wala ga yi ba a shi sallah gwamnati felo tubaga mun jaji ba gandana ya buga wale ga gaskiya aji mun aji na kan rai a ci yanzu da cikiya waji fi sallah a sallah ji wuju biya ni ta zo a ga yanzu su ku sallah gubu ke ba kan doro sai shi mai yin da salata kan ba ci a ga sabu ya gina ni ka ba wa gunguta da ni ya salla alhali mutum shiga hukumu lillahi qanitina ya ganna lware ya ba la salla giya ya lita shi a ga imam Ahmad na Hanbal ya shi mu wani kiya in mutum a nabi malwajin ma ya alhali mutum shiga alladina mun ya ya ya ya imajina idanu ja li salati yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi a sha ba ma wani ne baga dadi budan faga a cikin musu saman sa ta anabiya wasu cile ba a rai na ya fiye to ji maya dumbara kagu ba tabbas a cikin yi faruwa zamani a salafin yin mm. ɗaga da ya rikici na da yi simbin sa nan aga masu pata tsaga a salafu yi eh mai jiwere otu a sa ruji ba ndị oro ga gumunin ndị ya kula an yi fiye yiwu salla bai ganin pata fiye Allah na akida biya ga sallar jana'iza da ji babu Allah babu taimako tabbas na yi tabbatar da bai taimako wani sallar jana'iza sun ji ta sallah jikin haka ne maga sallu ala sa yi yuku sallah ga mu yiwu anan magana ya kuma salata a duk za a nasa ta ya gaskiya ga koyi sai fa ila ke ja ga e ila me fa jan la la ba la ni ne ya Isan zane ma ke shi gan man gan gan gan sabi a ni ya shi masu lati a ni ma efu e ke efu no bayan. da shirin sun ta albagawi ba su gama na sun ta da imam albagawi ta masu da shi nan gawu da ake ne umaliya ba na ba ne ta gane opposite mu ne so ma ko guba na guna ma abla yan dangi sai gani ga ba ji lokaci da fa bo sai ganwi gon funo de ne bo to ba na so ko bu yi go da na mai de to yi de to yi shi e ba kibo man na na de gaga sọ̀rọ̀ yẹjí máa kò ní àjí masalata àríwá méjì kí àrùn ẹfùnú ọjọ́ nọmbà ní síkẹ́ náà ẹ̀mbà gọ́ọ̀sùgún ọmọ oṣù ṣìṣọ́ ìmẹ̀kí ẹ̀lẹ́gẹ̀ẹ́ bára kí èyí mẹ́yàn ta so ìmẹ̀ òtúrẹ́ ẹgbẹ́ kí ẹ̀sí kí lọ ẹkí ẹ̀sán ẹ̀lọ́ ẹbọ́ tọ́lá ìmẹ̀kí ẹ̀sán ẹ̀lọ́ ó lé bànájà àti èdè yóò shurutun sallah mai na kun fi milar sura da falsilu wujuhaku wa ya ku milar marafi ga wamsa wa ya ku milar kabai ne kiyaye mu ya liga an gundoro ya ajin zane ya eh an gundoro ya ajin zane jirgin ya to akido to sallo to zaka ga zaka da naira ba a ga zaka da doko wani zaka da doko to wuje ne ta da su gargajiya ne da su aláàgánjò dòkò pẹ́ gan gaskiya suna yi tu doko a mai wa zaka yi doko a mai ji kaza a mai ji kaza a mai kari bude ala wala ali da zade da by force ala ali hadisa ali bidan ga zakari doko ba mi da ba za ne mi nan hadisi musai muslimo da ga zakari doko ba re ka mutla kan ba go ga da wale ba ne ga zakari doko ba eh mutum ga hadisu da wa ma ka hadisu na ga wannan sai ga to da ana zan labe targiban weto ta ga rikici nan ere ko ida fi eyan wa mutare dono to ke te ma da makali yo fare ko kaula na wa man gabar وأمثال أهل العلم فينا طريقة وأقدرهم علما مقيم على الأثر وأجعل من تلقى من الناس موجب بخاطره ذا يفجي إلى كل من هذر فلا أنك قول الناس فيما كفيته وما في استماع الزيق شيء سوى الضرر شو تقول الإمام الزنجاني ما نوانش بالنا الدليل الثالث دليل يتاشي غان هذه التقديرات والتفصيلات تقدير النجم يسكي وجيجي فقطا فقطن فقطوا با فقطواني فقطواني بيشي باتا النجي والتفصيل بجانب النجي التي ذكرها من ذكرها من الفقع نزيجا جاء توينا ما يسكي وجينا في هذه المسألة يتي مسألة أنه ليست موجودة في كتاب الله تعالى وانده لتعفي سكوبة ولا في سنة رسول مدى سنة محمد ما أن الحادثة bal a darura da ya fi bayaniya bal bukata su bai ta darura bu wujji gangwa ya ji bayani ga ne zagi do kun hmm. zagi mai tandoro ne gwaza la cha ko na tu sin miliya anina hmm. ko hmm. amma fi za mu ya takdiru na jiga addabun le ngwa ngwa ya ne bi ke ga fahim ka ni mai jibu halin ibadi famu na yin wucin gafe na aji wa ibita ce wujo aji fahim tuna wata abudu lillahi bihi a ta buta ya sako na na bayyana Allah wa rasulu bayanan zahirar da kulli ahad sai ci mutu ya betu ciwi ya zandoro ya miyat la kamun mutarati ba la zalika ebo muhimmanci ya hukunci hukun ne laban matsala wuce na mina salati ya sallah wasu ya gani biya zuwa wanda kayan da yawai gole wanda kawo babu ke jima'u na kenan ko wata laku biya wale wal irsi biya gungi wa gari ya biya na bibin da lakami ne hukunci jona kashi ibi mm. zane jihar na ajiyar sallah mm. zane jihar na mafi azun ya mm. kuna numar bi kaza a siya wala numar bi kaza a salati ko zane in zagi na jihar ne ban wajen jima'i gani duniya a ne bigayi sunan kula shi ilan ni ka akbil wa adbir wa takila hidota wa dubur in zagi na mai ke jihar na a yawa da ila yin wa e wa hadisa abdullah ibn umar wa mm. al irsu e guji uke da alaka be haila ebe e wati bo ila gina shi shi bani a to e ba wa sunu mm. ko ko e buya dole mm. kaga ga ga du a ga gun na da sauransu idu malazo zuwa ta idu ko to ma ga to dole in ga to in zagin na gbani wato ayi a da jiga yi gindoro gungba ku ba ngo le shi kenan amma wula jahila ku ji wuyi biyo so wale ga mu ga da gun da ba su kuke ji faro su ga maji kama bayan Allah wa rasulu wa da salawati kem na ce ci da wa bayani ya da jishin sallaji ba raka gu ba zuwa raka gu ila su raka gu ni magar raka gu ta isha raka gu ni wa hukati ya bi lokaci wuji ko wa ruku ya bai ruku wa su da bai dushi na wa zakata amma kiya bayani zakati amwali ya dukiya ne zakadin ko mm. zinariya azarfa dabbaji yi tilati da magar da zalika ko mm. wa ansiba ya bai misabuji wa miqdar ya bai najwa wane wa masraf ya to zai jiwa guya na ya fukara to masakin to al'amilin haliyatu ta kulubu ko mm. wasiyam a makiya bayani ya tuwazun ji muddatu lokaci ta ramadana kuma shaida min kuma shara fale sumu wa zamanu be zamani walhaji haji tuwaji wa madu na zalika be na yijin na hatta adabul akli wa shurbi ta ta da ga gaji wa sun sai na nisa sa bayani jina ya gulam ya waye jinna sami la ga bismillah kul bi yamini ka ji wa guwa loyi kul malika ji daga yana tsoba wani ko wa shirga adabu ya fifi wannan mito adabu ya lile wa jima to adabu ya baki wa julu to adabu ya dufe wa dukul baiti to adabu ya ya zugu nan bo wa khuruji min to yazu tiyan bo wa adabu kaza laja ta to adabu ya zuwa bukatu yin ala shi pata ko hatta adad masahatil istijmar hatta to adadin ta kun kin ga dango ila ga zalika min da kike lumur waje biliya yalla martowa jika ne titayin to ci ku patin suna ne ba bayanin jina ma akmala Allah bi din na so ya ci adini gumina wa tamma bi ni'ma 'ala al-mu'minin ma ni malada yazo ba mu'mini na kama kala tarikin na sako Allah tunaga wannan nazarna alayka kitaba tibyana li kulli shay alitabi tin biya we na je gandoro yana sai sun latu ga maka maka maka na risan yuftara muji ya goyo ne dagin gana amma na muji gamuriyo ne zuna walakin tasdiqa allazi bayna dai alquran dai na gaskiya ne bi kamil alquran na wa tafsila kulli shay malakan dole فلما لم توجد هذه التقريرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله نبي تقدير نباتا suna تاسو كوبا ما da sunna alaihi sallam bana nabata fa dalilu ala ad ala adami itibar dalil yoga yaji itibar gani biya yanfo ka fi hadhihi masala ga da masail ilimi e ga yirin nan waji wa amfani masala na to masala ne kimni masala ilimi jana ya ne la kama shar'iyya ibn hukunci ya shari'a ce. la tazbutu illa bi dalili min ash-shar'i wa li tabbatarwa sai bi sai bi dalili daga bayan shari'a min la daga litafi su ko aw sunnat rasuli ko sunna annabi sallallahu aw ijma'i malum ko ijma'u na agwaye kenan aw kiyasu sai ko kiyasu wani na kiyasun fasidu azkanu maguna mm. ma ke gumurani mai nafsi yana kala mm. shekul islam ibn taymiya fi qaidatin lahu shekul islam ibn taymiya sai gan qaidu ga wa min zalika min hubo ismul haid suna haila allaka Allahu bi ahkamin muta'addida fil kitabi wa sunna sai ce la hukunci shi da kakai na ja laban haila da alkurani da sunna a wallam yuqaddir la wala aktharuhu majrubu majin law yastudana na maduk ngana dana wala tuhru bain al haidatayn ko a rato lili takani haila guba ma umul balwa fil ma umul balwa bizalika lamarin na mazugun wa gashe ba wasu ya ilayhi ilaiki ba an alita mai bukatu walluga la tufarriku bai na kadirin wa kadar luga mawuji to wato waga haila ta gufa wutu yau ga ya la yau ga yi ni daga fi suku yau ta haila in ga lemun jahan fa man qaddara fi zalika haddan fakada khalafa alkitab wa sunna an ga takdiru ba na sunna na da sunna bai ga sai ne ya zabu don ad-dalil rabi dalili ne mici aliti ba ma'ana kiyasu ai alqiyas sai kiyasu wangi almutarrid وذلك لأن وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكون أذن شيء تعالى بيجا أيلا إنصاقوه إبوه باتوه أيلا كي ينتو أذى إنصاقوه فمتى وجد الحيض fal'aza mawujud ka kuna haila ga dambo wale ga aza hunci yi dambo mm. la farka bai da liyomu wasani aliyomu sani wa liyomu al'awwal ya fi ba ci bai fi yamma fariya wala bai da liyomu rayu wa liyomu salis rigbe takani ya fi guni ci bai fi wuta ciya wala farka bai da liyomu salis ashar wal khamis ashar rigbe takani ya fi goyi bai fi goyi bai niciya wala bai da samin ashar wa sabi ya fal'illatu mawjudatun fil yawmin ala haddin sawa illa ne da mai fugu baba wance ala sawa fa kaifa suhu tafriqu hukumi. hukmi bayna al yawmayn kin wata ta yi zace ba ku ci Allah ya ribe da tsakanin ya fugu ba tsakanin ya fugu ba fa ne ba tinan ma yi ma fil illati illa li ni magajin alaysa hadha khilaful qiyas ashan ne kuma be qiyas wanya aw aw aw alaysa القياس الصحيح تساوي تساوي اليومين في الحكم تساوي ما في الا اشو دي قياس وان قال لو غو كنتي فوق بابا نايري ني بونا الا يري ني غدا بونا الدليل الخالص دليل يمتشي اختلاف اقوال المحددين da yau tsoji ta hadidi gan efu kaza yi lalau efu kaza wa ji kaza na ya gaza wanci wa da can da ba wasu rabi yau mai gumbu fa inna zalika yadullu ala an laysa fil mas'alati dalil no ce lawu ga mas'ala na dalili da ba bi haythu iya al masil ilayhi ne zajiba da tuna wa inma hiya kamun ijtihadiyya wanda mas'al wanda ya kamun ijtihadiyya kawai da warida fil khati was sawab na wuce bi ciwo umajide da wannan laysa adu ma aula bin bin nizai min al akhar zanna ga ga ga buka ga zanna ko ko zanna ga ga kaza ko bai kaza ya mm. wal marja inda niza ila kitabillahi wa sunna ka kuma mace ne ga da wannan sukun ne za je da sunna alqur'ani gangani bi mm. sunna fa iza tabayyana quwwatul qawli annahu la hadda li aqli al hayd aw li aktharihi mm. bayani ga tulaga lowest la ko highest haila dana mun je mun je hajja wa annahu alqawlu raji'u ga nan magana ga nan zabe ga nan fa'alam anna kulla mar'atu min damin tabi'i da ga yi jandoro ne zagi ga ya tabi'a na laysa law sababu min jurhin na e sababin wace lubi ya kuma saba auna nawi ko na juna na fa na mulhaida ya hailo ni ga da takdirin bi zamanin au sinni wa abu zamani kaza ko ya kaza illa an kuna mustamiran na mar'ati inda gwa ga to ya ga ga ci gaba yayin zagiya layan katu ne jawuncin ba abadan araba da yana aw yankatu mudatu yasra kuma bai fudeji kaliyami wani yomin da ya ni ko faguba fi shari ya tsona sai ya kuni istihada wani tirashi istihada wa sai a ti insha Allah ta'ala bayanin istihada tuwa kamiya bayanin istihada da galibi hukunci shi insha Allah qal wale gan ratin gan mele kan wace wale wale man je gini fi misalan da cin hmm. amma dalilin da ke buka zanni ne na agogon raji da nan wuji mm. gaya ba na da ne ba daga kazo ndo na ga ba wani odali wala sango le ga ji cin hawa ga ganin mm. wujji lafi ba rai yi ba di ta wujji lafi ba ta ga mutabarwa mm. ma kullu khilafin ja'a mutabaran illa khilafun lawa hazzu min an-nazari irikem ne idaji wa shi shi bi kuma le hani ma abkadiri nan mm-hmm. ba bayin da cife da cife ginga ruwa gabi na wunde na mai suna ya da cin ne ba zai ringa sako da suna dokun zai ringa sako da suna ni mm. maki su haka wa sun ga mai suna dole da cin ne bai ci gani ba zai na ga ga aliyan na sun ba ne ɗan e, yau ga cin ne ba yau ne shi zuzu mm. wafin asibil ijimai falam sa'adatun kama fi shi zuzil kauli na'un min alkhatar kana da tawida rubuta tawida rububiya tawhid al-uluhiyya tawhid al-asma wa al-asma wa ejego al-asma mufrad wa don larabci na to man ne wo ka awo ga da kai mufradu ai ha daga mukarrar tawhid al-fiqh al-asma daga mukarrar tawhid al-fiqh al ga ga wani tawhid al-asma wa sifat al-asma wa don faga ina ibe bo to mutu káàlù bẹ́ẹ̀ àti kálítàfínù gáàlà káàlù àlìmọ̀ bẹ́ẹ̀ àti kálítàfínù gáàlà fún ọ ti fàájì wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ta ní ẹkùn ẹgbẹ̀rẹ̀ òní òun ṣìrì bú fi kùlù bí yí mú lè rìn bíbí àgá ṣìrù dẹ́ gbọ́dọ̀ bèlì ń dọ́rọ̀ náà gá lábẹ́ yìí náà ìdàgbà náà àwa náà ṣẹ́gun àmì náà wà tó wọn. ẹ̀rọ jẹ́ ká gàá lè gan òun náà bá náà wadda ga alilbidai ji ɗayan woman ya yi cewa ga hannun mummu bai wancan razi razi ke gima kanta razi ya amita ɗin zumu ka ka ka ka ka ka ka nan da ka, lelo da ne da ga haza razi eh wani ka dalili 1000 ne lagos ko da wani na wanda ya kaga shakka 1000 da mu ma wa dalilin 1000 ba wa fi kulli shay'in law ayatun tadullu ala annahu wahid girman kai wani ja ibn safwani an bata ga jayin to aya to hadisi to bayani bata da ne juzu ma sai na hawo ta kida sabo ne ja ibn jirami aka bata ga biyadi alugwa sai na jiki a tuta a kida sabo ne na hawo ga adamu fude je eh hawa mai tuye mu sai da kutubi dana na wauta kida sakba asan libanna idana awa wauta kida sakba shekuli mustafa idana awa wauta kida sakba Muhammad Yusuf idana awa juta kida sakba ba sai wakibo dalalu eh Muhammad eh

washishi waye sha brahman waye baba ya bane jiwo baba ga waye woyo ashi ngoma na the same wo be zugun wace de ni ni wace de social ne mbe tuna fe layi na mala yanwi ko dali yanwi ko me gida ko kaza kaza wi ko yaya da su a tsaya de non so a fe laji kino so afe fe layi wani alasharafin musamman kasaratul asma'i mana ta zuɗe suna kama wala a cikin sharafin musamman to ibn kai mai tabishin ka'ida mani ko fabanugun ko sa duba duba ko tufa dodon fabani a bayan ibn kai dai a dai banu ga gairi nan tufa dodon duba ko? eh umke zube jila wala famu

akila jami'a ya ku ebe a kasa kirbiyan kan ni ga kirbiyan kan ya bo ne je wogin je tunan yina ngalo kirbe jami'a ni jiyan kacha jami'a ya gudu sunan ni gena dole in magayin yau wannan ba su kun mutar zakiya da alheri ga wai abin da musa ya da ya da ba suna wai ne. a shara ya mace da alheri ga zane ga gairin nan Ebe na shara ya da ba suna wai bayani bilastis nai gaskiya fi sabila ya koyi fi biyo biyomar bida abu ga wai zanni ba ta jore yau da kaga yi gunwaniya iri a betin ba cin adi na ji bido na ɗari da na ji jo ɓata ne goma nan a ga shi yabo sandu a jijin mayan ji dambo kai kama e ya ƙeri bayan zashi tauride ya ƙeri bayan zashi salle e ya ƙeri bayan zashi azunye ya ƙeri bayan zashi zakai e ya ƙeri bayan zashi

ejiji gabi àwọn tí igalugba iga fún jack ní ti dáadùn ejiji ẹni gáà rí ìhẹ̀rí tẹ mọ́ ọ̀gá ìhẹ̀rí tí èdè yá tẹ́yájì àjíyì gẹ́ndàkwá ìdí kàtọ́ àmọ́jí bẹ̀yà ní gẹ̀nà káàkiri mú tẹ́yọ́ ní sàbẹ̀ bàbá òun náà dájí kàtọ́ mọ̀ dínà ní mọ́mọ́dọ̀ ní kàkẹ́ ìgbà tí mọ́já ní gbogbo láwọn gẹ̀tú láàmà ní ó ogun lẹ́yìn ya gida wale kwaseti ya dabo wale she ibrahim ya wale mun bashir ya wale ma abkadir ya wale mala ya ya wale bata wale man ya kaka ne fi ogun ne fi gane na guja ne bago agan ngo dogo ga fi shari manzumatul hayya ya abdurazak nufe gan ko abu isa gali israeli na ka iziyo wuce tusu na zanuwa ke nga zawon ke ba daga a ci ko ya faji ma ga dade wa ja guta un baro nga allah wa la tuta kin ala rashe mumini ma le sai ke fa alkiyani khilafan li zakarna ta la ya ci ban ba da nanu alama zabi khilafan lil bakillani khilafan lil wa adar jini bi abu bi abu bakar ilbakin lani abu bakar ilbakin lani maga ta al'ada wa jin ma an do tun wuce la kun wuta mun bare wuce la lo efu efu ja ta ce bayani jama'a ya doga kiya so mun ye lo bayin so ta so e e ga maza ba wuta maza ha wa mi sun watu nga mu wallahi tallahi so kode mm. mi ba ni ne gangan ne gantu mi ga kogun magantu la makaba ta kada magafi radio wo magafi cassette magafi to to cartouche etiyan eh me ke lauza aso da ye gabe aso da ye gabe kede akida moto je sunna kama unji sunna so ko media kila falil gausi bane ya ina be ga maza ba ni bi tawo gaskiya akida ngo za a ji ni gogun ni ga lokacin ya fanki ma ta balakum ne ne sai masna sula sauru ba khilafan gausiye ba zai ga akida ni bu tawo akida so mi ji imani da yin azugin zagi tuba khilafan gausiya bai shiga a azwane ba zai ga maza ba ni bu tawo akida so mi lo yi na inda ga be jibori ba robori ga fu dure arin ga mutu a azabul qabri min al bawli khilafan gosa ne yaza yi fuji bo don gigba rona e zai ni mai jiji buji dambware kilafan khilafan gosa ne yaza yi fuji jima ne bo sai tin latina buji dan bo ne bo sai latina ga kiyo idan uja li salati yawmil fas fas'au ila zikrillahi wal amru kuma lil wujubi imale karinatun do ne ju tasrif ne a ezu du goga war ya ga guba kharijin salafi manajin akadin akamaini ko zuwa ga ibn taymiya jin ruju alwabu jin ruju ko eh abdullabu sun da dubu arba'in fuwayi ba sai yi ganna shi gama nu ya miji ya da biya filafan gausu ya bane ya fi na da ya gani ya lobe yamma ya zubi ga wani zanuwa na ji wacce na ya kafin zanuwa na ji zando na ji sai malam na ji kan zando na lo da kun yi good luck na ji ridda zando na le to na wa ji ridda zando na lo mi na wa ji ridda zando na ga go national card na ji zando na ga go voters card na ji ridda e ga ne bai ne mi ce da duniya ani sa san ga man kana liya ki ya kafi fukat ba biya a du ma khilafan al gausiya e ba da ga maza ba ni bu ita ma kadi an anzaru tu mayawu hmm. insha Allah li baliga shadu minkum al gaibu ko fata mm. dan kuru na ma ku ku wa fa wuda mai Allah wallahi basirin bili ba da bi fice ga tun yanzu eh amada da goyen ko ari yi ne sai wa zal qawlu kama annahu ar-radi min as-dalil shaykh usaymin ga gannu to ne dai nga ne radi we ba dalili bo nan fa huwa aidan aqrabu faman wa idrakan inna tabagai ba fahimto bi ganewa ko wa ya amalan wa tatbiqan ko kuma jiki kuma simple ga tuno da me ma zakaru al muhaddiduna ganin zai ji ji tadidu na tunanin wa ma kana kazalika fa wa bil qawli bi muwafaqati li ruhi dini al islami yana maga ja tin su kun da so ji dacewa gan da ban da didi bito ruhin musulunci ga kaidatu da kaidu wayya al yusr wa suhula la simplicity allah ta'ala kun la لا wa ma جعل عليكم fi dini من haraj sai ci la batin ya kpaka bai bai bai ya daji ne ba a nabi sa sallam ga inna dina yusrul ila dina musulunci wuje sauki wala yusha da dina hadu ni la galaba zando ma dina ka dina dinin bai tsananiya ila fata dina ga zobe fasar fasaddidu ya gajin ya taba doji wa karibu ya taba wa abshiru ya jikiyo yajin yaushe ba fa ma na yajin lalamari bai sauki rawal bukhari wa kana min akhlaqi min tabi'a ni sa sallam annahu ma kudura baina amrayni ila eh, ya taya ne bisa kane ya guba ba illa tara ya sara kuma sai ni gade sauki gani ka ni gade so malam kun isman ka guji ne fi ne ga katu ja wannan wal ilmu inda Allah ba ne gani ya ya ilada lada ba ne mai gaci na tsoye fadi wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al-ghiyar li bil fawz al musabiqan ila jannati al-firdaws fi salihi zumar subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh